Dr. Garba Abari kai ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato National Orientation Agency. Shin me kuke yi don ganin cewa mutane kansu ya waye game da yadda za su zama masu farga ga duk wani abu da ya zo kusa da su musamman abin da ba su gane masa ba? Mataki na farko dai shine ya zamana mun san matakan da ya kamata a ɗauka na farko. Ka san wane ne yake kusa da kai? ka san wani makwabci ne ya zo ka san wane ne bakon da yake cikin da ya shigo cikin al'umma sabo-sabo ka sani akan cewan mutumin da yake hilarka to kai ba za ka san shi ba amma idan ka yi kokari ka faɗakar da kai ka ɗauki kariya ma kanka kai kanka to za ka iya rage illar da zai iya maka kuma yi wa al'umma saboda haka kira a nan da kuma abinda mu muke kokari mai kullum shine faɗakarwa ta hanyar rediyo faɗakarwa ta ta hanyar zama da mutane a yi musu a kawo musu nesa kusa faɗakarwa ta hanyar limamai da a masallatai da mujami'ai su tabbata a kan cewan akwai buƙatar kowa ya kawo gudumawa da za mu kawo ƙarshen wannan musiba da ta addabinmu. To mun gode bari mu je ga shi kuma shugaban sashen kula da yada labarai na sojojin Najeriya wato Brigadier General Rabi Abubakar. Shin Brigadier akwai wani abu da za ka kara wa mutane kwarin gwiwa akai game da yadda ake dan samun wani lokaci dan tashin tashinan hare-hare haka nan da can? Ta yaya mutane kuke son ku ga sun waye sun kuma gane abin da zai zo kusa da su ya cutar da su? Sannan kuma wani kwarin gwiwa za ka ba su game da ayyukan ku kanku, sojoji? Abin da muke gani abu ne wanda ya sha ainihin yana um, cikin eh, in ce ainihin yana cikin yanayin ainihin su 'yan ta'addanci ba mana najeriya kawai ba in ka lura ko kasashen manyan kasashe wanda suke ci gaba wanda suke da duk abin da kamata samu na ainihin kayakin tsaro da sauransu ana samun irin waɗannan suna shiga suna ainihin suna kai kuna bakin wake suna ainihin yin wasu abubuwa da bai dace ba domin su ainihin gwada cewa har yanzu din lallai suna nan daram kuma bayan su suka su kamar yadda shi shugaban mai faɗa bayan sun san cewa sun sun kaura matsayin mu na sojoji da sauran jami'an tsaro muna iya kafa kokarin mu dare da rana don haka ma ake samu nasarar da ake samu yanzu in ka lura yan kwanakin nan abin ya ragu sosai ko can kwanaki din ma wanda ke kokarin su shiga saboda ainihin sojojinmu da sauran jami'an tsaro suna ainihin da sauran civilian JTF suna taimaka sosai domin a tabbatar cewa irin waɗannan mutanen an saurin gane su da kuma a yi saurin ainihin maganinsu domin kada just to ainihin cutar da yan uwanmu wanda ke zana a wannan yankin da kuma kowane yanki ma da an kasai. to muna godiya brigadier janar rabe abubakar da kuma shi kanshi dr garba abari na hukumar wayar da kan jama'a ta najeriya. kullum halin mun goda ubangiji da ka azurta mu da wannan rayuwa. za kai kai mu jinsi biyu daga nan muka dinga